Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce an samu saukar farashin kayan abinci cikin watan janairun da ya gabata da akalla kashi goma cikin ɗari idan aka kwatanta da na watan disamba shin ko akwai wani sassauci dangane da farashin kayan abinci a yankunan ku yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah Radio Faransa kai tsaye kuna tashi gaba Iliya mai kanti da shayi garken daura hakikan kamar saukar farashin kayan abinci da kayan masarufi mu dai a gaskiya nan bangaren mu a Allah godiya ba dan komai ba saboda ka san mu har yanzu na wajen gaskiya mu kayan abincin na kaga masara ba ta wuce dubu ɗaya da ɗari biyar har ga Allah wani guri kuma da ɗari hudu da hamsin to kaga mu ba ma tantance da cewa wani kayan abinci ya ɗan ragu haka imana to ai kamawa take saboda shi an aka ce bahi ne zaka karba shi wanda zai je so bahunan nan bashi zai karbo kai ma ka zo ka sai bahu ka cira ka da kai ma bashi ne shi ma wanda zai zo a auna mashi kai gidan shi ya amfana ya aikata shi ma bashi ne to ka gani kada ake bi bashi abin da ga ma da shi zaka yi amfani mu dai addu'a mu dai saukin da ya samu dai mana addu'a Allah mu zai kara kawo mana sauki nagode radio Forest International sashen Hausa na Radio France International mai magana ya huza Abubakar Gora gudun jihar Kebbi tare nigeria A gaskiya wannan rahoto da wannan hukumar da ƙiddiga ta bayyana a gaskiya ne ana samun karyewar farashi a kusan duk kasuwa zuwa kasuwa. So wannan gaskiya wani sauƙi ne da Allah ya kawo mutane duk da yake mutane ko kuma 'yan kasuwa wasu ba su so haka ba ganin yadda wasu sun sayi abinci sun ɓaɓɓoyi da niyyar idan aka ƙara ba gaba su abin nan su hissuwa don su ci babbar riba to wannan wani sauƙi ne da Allah ya abu na biyu kuma hana hitar da abinci zuwa ƙasar waje da sa a shigo da wani cikin gida da kuma mutane zuka mutane an tashi an kuma gona an gane wa harkar gonan nan wa harka ta da aka samu alheri wannan na daga cikin abin da ya ƙara kawo sauƙi. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai magana Lawal Manchester kan ba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Lallai gaskiya ne farashin kayan abinci na ga sauka. Kuma ko ina cikin Najeriya wannan farashin na ga sauka sosai. Sai dai muna kira ga gwamnati ita ma ta karyar da takin zamani da maganin feshi. Saboda kayan abinci ya sauki amma takin zamani bai da sauki. Idan aka yi haka manoma za su ragu. Za a samu raguwar manoma kuma abinci ya zamantowa ya karanci. Amma in aka sauki takin zamani shi ma kayan abinci ya sauka to manoma ba za su damu da wannan ba don muna kira gwamnati da Allah biyo wannan sannan talakawa mu ci gaba da addu'a talakawa musulmi da kirista kowa a ci gaba da addu'a Allah ya sa hakan ya dore daga nan koyoshi mun gode gidan rediyon rfi hausa to da farko suna na lawal bin hambali mk dan sulba yi lokal sokoto tare da alhaji ibrahim dan mai kalli dan waru waranyo lokal sokoto yan rafi mu ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana a dangane kuma da madu'in da kuka bamu a dangane da saukar farashin abinci tabbas wannan abin ya fara bayyana mun fara ganin haka kuma ubangiji Allah ya sa ya ɗaure a hakan ya ɗaure ya kawo mana ƙarshen matsalar tsadar rayuwa ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ya kawo mana ƙarshen matsalar 'yan bindigar da suka fita na al'ummar arewacin Najeriya. Domin shigowa ko neman dama da kai ashirin za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta mu na Facebook a Arafai Hausa. yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Alito gaskiya gami da sakamakon da fita a ƙasar Najeriya gaskiya abu ne wanda ya kamata abin alfahari na kuma abin murna ne. da dama shi dama inda matsala da take wurin masarufin kinnan da sauransu kenan musamman ma kasashen mu ma kasan mu Nijar da ya kamata ci gaba Abdulrahman Chani shi ma ya diba gani balle yanzu da muka ma shirin tankara wata mai alhurma ya taimaka ya shiga cikin abubuwan ya gani 'yan nan su sauko da komi da da sauki dan saboda mutane su samu abin da za su saya su samu kuma na buɗe baki ga wanda ba su da ƙarfi. mai magana Hamidu labu a jihar Difa daga jamhuriyar Nijar. Muna jinjina ma shugaban ƙasar Najeriya bisa sabke farashi kayan abinci musamman ma hashi da shinkafa. Gaskiya haka ya yi daidai domin talakawa su ma su ji daɗi eh, su more rayuwansu kuma su fita cikin eh, shadar rayuwa. Hakan ya yi daidai. Muna godewa kuma muna goyon baya dari bisa dari. Na gode. Sare Faransa mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Alhamdulillah, alhamdulillah da muke jin labari kayan abinci da yake sokan na mun gode wa Allah. Saboda haka muna fatan gwamnati ma ta duba yawan manoma da suke koki a yi musu saukin taki da su maganin fesi. Saboda haka manoma su yi mutanen da suke cikin hali hali haula idan sun fi yawa ba wai manoman ne suka fi mutanen Najeriya yawa ba saboda haka su yi hakuri wannan abun mu sauran talakoki muna zaune farin ciki muke da wannan abun Allah ya ƙara sauki fiye da haka amma kaga mu nan Maiduguri buhu buhun zaka samu sauƙi. yanda kake ja wasu jihohi amma in aka sa kwano za a shaguna ne a kasuwa ne sauƙin gaskiya ba bai taka karya karya ba saboda haka yan kasuwa masu ji tsoron Allah kuma ina fatan buwa da dangote ma su fita sanar da sauƙin abin su a duniya saboda abin ya sauƙi da radio rfi na faransa mai magana alasan tayar daga filingi a jamfuriyar niger to ni abin da da bani mamaki dukkanin dai mai rai yana buƙatar a ce abinci yana yin sauƙi yadda kowa zai iya hidda kuɗi kaɗan ya ya sayo shi ya kawo cikin iyali a ce. to na shi ta ɓarke tsakanin manoma da gwamnatin nigeria su manoman ba su shi daɗin gwamnati ya sayo abinci ya sa nasu farashi ya karye ba to kenan su burinsu talakawa su ci gaba da zama cikin masifa su kuma su ci gaba da samun kuɗi ne a burinsu shi kuma gwamnatin nan talakawa su ci gaba da samun sauƙi kowa ya samu sauƙi cikin ƙasar shi na a burin shi kuma ne wa gidan barawa. sashen hausa na radio france international suna na ya haya nan na azare jihar bauchi tabbas an samu gagarumin sauƙi na rigin farashin kayayyakin masarufi kwanan garin mu na azare na yankin karamar kumar katago wannan sauƙin ya iso muna fata gami da addu'a allah ubangiji ya sa wannan ragi na farashin kayayyakin masarufi ya ɗore garin yadda akwai masu mugun nufi waɗanda suka ajiye kaya da niyyar sai ya yi tsada muna fata allah ubangiji ya ci gaba da kawo mana wannan sauƙi ra'ayin mu kenan sashen hausa na gidan rediyon falas kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna su da tarayyar najeriya magana ta gaskiya game da saukan farashin kayayyakin abinci za mu ce ya sauka za mu ce kuma ta wani sigan bai sauka ba dalili ko a nan lokacin da za ka ji an ce farashi ya karu dandanan sai ka ji an ƙara farashi amma kuma idan ya saukan masu siyarwa da muke siya a hannun siyo da kullum ba za ka ce ya sauka ba to abin gaskiya akwai daura kai a ciki har yanzu irin su taliya su siga da dai sauransu kayan masarufi gaskiya babu wani sauka da wa'annan suka yi mu dai a nan yankunonin mu amma dai kayan gona da ɗan sauƙi. Radio France International mai albarka mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Gaskiya ne batun da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta yi magana cewa an samu sauƙin kayayyakin abinci. Gaskiya ne an samu haka sai dai dayan bangare ɗin gaskiya ba a samu saukin. irin su sukari, fulawa, kayan masarufi dai na kantuna amma kayan amfanin gona gaskiya ya sauƙi. Muna kira da gwamnati ta sa taki da kuma maganin feshi ya sauƙi hakan zai ba zai sanya yawon manoma wajen ci gaba da noma ɗin ba amma har farashin ya ci gaba tsabar sauka kuma sun sai taki da tsada kuma yanda taki take har yanzu da tsada din hakan zai sanya wa da dama gwiwa ba za su iya yin noman kuma ba. duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyanmu na wannan rana ibrahim tukurkefi abi da shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.